Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. a yau Juma'a 11 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To muryar hare da rashi ke kaiwa akan samar da wutar lantarki da wasawa suna yin mummunan tasiri akan fararen hula a kasar Ukraine. Yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden yana halartar taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya akan sauyin yanayi da ake kuma kira COP27 a ƙasar Misra. kana bakin ta rufe wuraren shakatawa na birnin tare da sanya wasu takunkumai yayin da kasar ke fuskantar sabon bullar covid-19 duk da cewa miliyoyin mutane sun kasance a kulle a yau juma'a a yammaci da kuma kudancin china To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar EFCC ta Najeriya ta ce ta fara sa ido akan masu halatta kudin haram ta hanyar sayan kadarori da kayan abinci da tsabar kudi domin kaucewa sabuwar dokar sauya fasalin naira. Duk mutum ya yi ciniki da ya wuce da naira miliyan biyar lokaci guda laifi ne in mutum ne in kuma kamfani ne naira miliyan goma. Duk wanda ke son yi ciniki fiye da haka in dai kashi ne ne eh, to ba a yi da wannan ba doka na nan suna iya yin gidan kursuna dole sai ya je ta sha'anin banki. Shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa shugaban hukumar ƙididdiga ta Najeriya ya ce hukumar ta shirya tsaf domin ƙidayar al'umma a shekara mai zuwa. To sai dai manazarta na nuna shakku akan shirin bisa la'akari da yanayin tsaron ƙasar. ba lalle ne wannan aiki gida ya samu nasarar da ya kamata ba duk ba da halin cewa haka nan ma jami'an tsaro da kuma hukumomin tsaro da kuma kasar kanta ba ta iya tanajin yadda za a iya samar da dukkanin abubuwa muhimmai na rayuwa saboda matsalar tsaro nan da ake tinkara saboda wannan gida gaskiya ba shirya ta a lokacin da ya kamata ba Dr. Yahuza Ahmad Getsa kenan mai nazari akan harkokin tsaro za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar za ku ji cewa kungiyar Rotap mai fafutukar ganin an yi adalci a sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ta shirya wani taron haɗin gwiwa da ƙungiyoyin mata domin nazarin yadda za a ba mata da matasa damar taka rawa a wannan fannin. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin duniyar Amurka, wanda Mahmud Lado ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Hare-haren da Rasha ke kaiwa kan samar da wutar lantarki da watsawa sun yi mummunan tasiri akan fararen hula a Ukraine. kanan mummunan tasirin na shafan bangaren ayyuka masu muhimmanci kamar kiwon lafiya da samar da ɗimi a cewar rahoton da ma'aikatan tsaron birtaniya ke fitarwa a kulle yaumi game da mamayar da rasha ta kai wa ukraine ci gaba da mai da hankali akan auna muhimman ababen more rayuwa na ƙasa da sojojin ke yin na ƙara tabbatar da aniyar rasha na kai hari akan farar hula tun daga ranar goma ga watan oktoba rasha ta kai hari a kan ukraine tare da wani aikin kai hare-hare a kan kayayyakin wutar lantarki mummunan hari na baya-bayan nan da aka kai shine na ranar 31 ga watan oktoba wanda ya hada da auna injin wutar lantarki na cikin madatsar ruwa a karon farko in ji wani rahoton da aka wallafa a shafin twitter harin ya haifar da barna sosai a tashoshin watsa wutar lantarki tsare-tsaren ɗauke wuta da na shirin gaggawa sun zama ruwan dare a sassan ukraine tare da yin mummunan tasiri a kiev sojojin ukraine sun sake kwato garuruwa sama da arba'in a kudancin kasar in ji shugaba volodymyr zelensky a jawabinsa na jiya alhamis yayin da ita ma rasha ta sanar da cewa tana janye sojojinta daga kersin Yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden yana halartar taron kolin Majalisar Dinkin Duniya kan sauyin yanayi da ake kuma kira COP27 a ƙasar Misra. Ana sa ran shugaban zai yi jawabi akan matakan da Amurka ke ɗauka na cikin gida da waje akan yaƙi da ƙalubalolin sauyin yanayi. Amma duk da haka mai yiwuwa zai ga cewa wasu mahalartan taron ba su da sha'awar abin da Amurka ta yi. maimakon haka mutane da yawa za su fi sha'awar abin da kasashe masu arziki za su iya yi nan da nan don taimakawa kasashe da bala'o'in muhalli suka addabe su misali kasar pakistan tana buƙatar jiya cikin gaggawa daga sauyin yanayi da ya sanadiyar ambaliya da ta addabi kasar kana ta haddasa asaran biliyoyin daloli a cikin wannan shekara wannan bala'i dai ya riga ya riske mu a kofar ɗakin mu in ji Sherry rayman ministar sauyin yanayi ta Pakistan tana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. A shekarar 2015 kasashe da kungiyoyi 196 ne suka rattaba hannu akan yarjejeniyar Paris wadda ta zama doka da ta sa kasashe masu hannu da shuni samar da dala biliyan 100 a duk shekara don taimakawa kasashe masu tasowa wajen tunkarar asara da barnar da suke fuskanta daga sauyin yanayi. bin diddigin wannan gudunmuwar da kungiyar haɗin kai da tattalin arziki da ci gaba ke yi ya nuna kasashen sun gaza cimma wannan buri labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla kafin ku ji karashin labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya ta EFCC ta ce ta shirya tsaf domin daƙila halatta kuɗin haram ta hanyar sayan kaddarori da kayan abinci da tsabar kuɗi domin kaucewa sabuwar dokar canza fasalin naira. Shugaban hukumar Abdul Rashid Bawa ne ya bayyana hakan a lokacin wata hira da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa a Abuja. Kamar yadda ka sani doka ta kasa ta money laundering ta ƙayyade cinikayya da mutum zai iya yi da kuɗi a su Duk mutum ya yi ciniki da ya wuce na naira miliyan biyar lokaci guda laifi ne in mutum ne, in kuma kamfani ne naira miliyan goma. Da wannan doka ta ƙasa tana duk wanda ke son yi ciniki fiye da haka. In dai kashi ne to ba a yadda da wannan ba doka na nan mutum na iya yin gidan fursuna dole sai ya je ta sha'anin banki. ga wayanda ke sayan kadarori da wayanda ke sayan kayan abinci wannan Najeriya ka san tana da faɗi tana da yawa ba wanda zai hana mutum zai sai kadara amma ka sani za ka sai kadara ka biya kashi to ai wannan da ya karbi kashi din kuɗin ba za su yi masa amfani ba sai ya kawo kuɗaɗen na a banki dama muna aiki sau da kafa tare da mutanen banki duka bankunan Najeriya da kuma bankin koli nuna na zamu gani menene kake kawo a banki canda menene ka kawo yanzu don karshen ta idan wannan abin ya kare muna son mu gani shin wane ne ya sa kuɗi kaza na kaza kamar yadda muka fara gani yanzu ko jiya na samu rahoto wanda ya nuna cewa ga mutane wanda suka sa biliyoyin kuɗi a account nasu ba wanda ya yake karkasa kuɗin ka account ba laifi ba ne kuma muna son mutane su zo su kawo kuɗa su sa a banki to amma wani abun damuwa da yake kunnan ce a kyamaci ciniki da tsaba kuɗi lakadan kenan a komi a yi ci ta hanyar banki kuma karka manta wasu suna rarraba karfi sai su rarraba mutane da yawa kudade da su je su kai banki domin su ba su wani kaso don dai a batar da wayannan kudaden to wanda duk aka ba kudi ya sa kudaden shi a banki kuma haraji ita ma muna aiki da ita ita ma za ta zo ta tambaya to ka sa wannan kudi a kawun naka kenan kai mai kudi ne baka biya haraji kaza ba ta kowace hanya dai wanda duk ya sa kansa ya je wannan abin aka yi amfani da shi don a tura da kudade banki to fa hukumomin Najeriya suna nan suna gani kuma za su yi wani abu akai ba wai shi zai sa mutane bayan da ke da kudaden su ba ta hakikanin gaskiya kada su je banki za kowa ya je ya sa kudin sa a banki amma dai wannan doka mun yi na'am da ita kuma za ta taimaka kwarai da gaske fiye da komai dangane da haɓakar da tattalin arzikin ƙasa kuma zai taimaka mana sosai na zaɓe da mun ka tunkara da waɗanda suna nan suna kokarin su samu waɗannan kuɗaɗe su yi to suna ta sayan kurku. To amma kawo yanzu akwai masu kuka masu korafi. Ci akwai ƙauyuka ko waɗansu garuruwa da babu bankuna bankuna sun watse saboda tashe tashi hankulan ta'addanci ba ga wannan wata matsala ce da zai karya lagon mutane masu kokari su kai kudaden su a bankuna su ma ba zai yi ba saboda ai sun sani wayannan mutanen da ke da wayannan matsalolin na wayannan kasashe a ba su aji kudade masu yawa na ta hankali irin wayannan da muke maganganu akai ana maganan fa da cewa akwai kudade hannun mutane 2.7 trillion ba shi bane duk wayannan wayanda ke wayannan an san da wayannan matsalolin nasu suna iya zuwa bankunan da ke kusa da su su je su sa wayannan kudaden nasu da kuma wuraren da aka bude na yin wannan wannan ba shi bane mutane ne kawai wayanda ba sa son wannan doka wayanda ba sa son kaza suke kawo wayannan korafe korafe don su nuna cewa akwai wata matsala wadda ba matsala ba ce kamar yanzu muna da masaniyar cewa wayan suna son su je kotu wayan suna son su taho a majalisar koli idan an dawo su tada rigima su tada kaza akan ne wannan abin an kawo shi ne don cigaban kasa don cigaban al'umma maimakon a haɗa ƙarye da ƙarfi ya zama da cewa an samu nasara ta wannan tafiya a'a su ba haka bane Madalla a gaida Umar Faruk Musa har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a ƙarashin labaran duniyar. Beijing ta rufe wuraren shakatawa na birnin tare da sanya wasu takunkumai yayin da kasar ke fuskantar sabon bullar cutar COVID-19 duk da cewa miliyoyin mutane sun kasance a kulle a ranar Juma'a a yammaci da kudancin China. Kasar ta ba da rahoton bullar cutar 10,729 a yau Juma'a. Kusan dukkaninsu gwaji ya tabbatar da sun harbu yayin da ba su nuna alamu. fiye da mutane miliyan biyar ne ke cikin dokar kulle a yau juma'a a cibiyar masana'anta ta kudancin gwanzu da kuma babban birnin chongqing na yammacin kasar da yake ana gudanar da gwaji a kulli yaumi akan mutane miliyan 21 na Beijing an samu karin wasu sabbin mutane 118 da cutar a cikin birnin mai kara fadada yawancin makaranta a birnin sun koma koyarwa ta yanar gizo asibitoci sun takaita ayyukansu kuma an rufe wasu shaguna da gidajen cin abinci tare da killace ma'aikatansu hotunan bidiyo a shafukan sada zumunta sun nuna mutane a wasu yankuna suna zanga-zanga ko kuma suna fada da 'yan sanda da ma'aikatan lafiya ya zama mana jiki kamar da cin abinci sai barci in ji wani mai sai da abinci yanzu dan shekaru 39 ya ce ina tsammani abin ya fi shafan yara saboda suna buƙatar zuwa makaranta buƙatar yin gwaji kowane sa'o'i 24 zuwa 48 yana da damuwa ainihin inji yangi yan wanda ke aikin tallace-tallace a ƙarshe a jiya alhamis aka dakatar da ginin wurin da ake gina cibiyar shugaban ƙasa ta obama a birnin chicago bayan da aka gano wata igiya a wurin ma'aikatan gine-gine daga kamfanin lakeside alliance mallakar wani bakar fata da ke gina cibiyar sun sanar da 'yan sandan chicago abin da suka gano labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. mu Shugaban hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta NPC Alhaji Nasir Isa Kwara ya bayyana wa kwamitin Majalisar Dattawa mai kula da yawan al'umma cewa aikin ƙidayar al'ummar Najeriya da hukumar za ta yi a shekara mai zuwa zai laƙuma kuɗi har naira biliyan 532.7. To sai dai manazarta na nuna shaku akan yadda za a gudanar da zaben ƙasa tare da ƙidayar a kusan lokaci ɗaya. ga kuma rashin tsaron da kasar ke fuskanta. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Tun shekara ta dubu biyu da shida ne aka gudanar da kidayar al'umma a Najeriya. A shekaru sha shida ɗin nan, yasi ake yi na yawan al'umman ƙasar da ke cewa su kai miliyan ɗari biyu da kusan goma sha ɗaya. Amma shugaban hukumar kidaya ta ƙasa Nasiru Isa Kwara ya ce hukumar ta shirya tsaf wajen sake rubuta tarihin kidayar jama'a a Najeriya ta yin amfani da fasahar zamani. Nasiru ya ce kidayar abu ce mai matuƙar muhimmanci ga al'ummar ƙasar. Kidaya na da muhimmanci don me? Don domin gano yawanmu a ƙasar nan mu gano kuma kowane sashen najeriya mutum nawa ne shekarunsu nawa ne maza nawa ne mata nawa ne yara nawa ne tsofaffi nawa ne sannan kuma mu gano muhallin da suke zama ciki yaya yanayin muhallin yaya kuma fama da muke da sauyin yanayi yaya za mu iya fidda ainihin alkaluma da zai nuna yadda za a yi a shawo kan wannan canjin yanayin Shi kuwa mai nazari a fannin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso yana mai ra'ayin cewa ba lalle ne wannan aikin gida ya samu nasarar da ya kamata ba duk ba da halin cewa hakan nan ma jami'an tsaro da kuma hukumomin tsaro da kuma kasar kanta ba ta iya tanajin yadda za a iya samar da dukkanin abubuwa muhimmai na rayuwa waɗanda al'umma za ta ba da nutsuwa ta ba da goyon baya dangane da wannan abu misali muka dubi samar da ruwan sha ya gagara samar da kyakkyawan yanayi na abinci ya gagara samar da yanayi na tattalin arziki ya gagara samar da yanayi na sufuri ya gagara da kuma wato samar da yanayi na mu'amala da walwalar rayuwa da kuma samar da yanayi na ko da zumunci ma tsakanin yan uwa yanzu yana nema ya gagara duka waɗannan abubuwa abin da sana ce suna neman su gagara a gurare da dama eh, shine saboda matsalar tsaro ɗin da ake tinkara saboda haka wannan gaskiya ba a shirya ta a lokacin da ya kamata ba kuma an yi kuskuren lokacin da aka kintata musamman ganin cewar zaben shekara ta uku suna kan gaba to da akwai lauje cikin daɗi gaskiya. To sai dai shugaban kwamitin kula da kidar jama'a a majalisar dattawa sanata Sahabiya Ukaura ya yi nazari cewa Ina ganin sun yi sassas na gwaji da watanni biyu da suka wuce kuma abin ya yi armashi kuma babu shakka ya ƙara inganta cewa lalle wannan abu ana iya yi ne kuma a samu nasara da sa a cikin lokacin da ake fatan a yi shi duk yawancin ayyukan da ya kamata a yi na kidayen nan sun yi su kuma wannan kidaya ba irin wadda an kai bace da muna yara ko kuma shekaru goma sha shida da suka wuce wannan kidaya ce ta kimiyya Sahabi ya yi wa hukumar alkawalin majalisar dattawa za ta tabbatar hukumar ta samu dukkan kuɗaɗe da take bukata wajen yin wannan aiki na ƙidayar al'umman Najeriya da zai laƙuma kuɗi naira biliyan ɗari biyar da talatin da biyu da ɗigo bakwai. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda. A jamhuriyar Nijar, kungiyar Rota mai fafutukar ganin an yi adalci a sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ta shirya wani taron haɗin gwiwa da ƙungiyoyin mata domin nazarin shawarwarin da za a gabatar wa mahukunta. Bayan da wani bincike ya gano cewa ana mayar da mata da matasa saniyar ware a sha'anin ma'adinai, balantana su ci moriyar wannan arziki daidai da sauran rukunonin al'ummar ƙasar. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga birnin Yamai. Binciken da kungiyar Rotab Niger ta ce ta gudanar a daukacin yankunan da ke da arzikin ma'adanai ya ba da damar gano rashin adalcin da ake yi wa mata da yara a nan Niger, inda bayanai suka tabbatar da cewa ba a damawa da su wajen tafiyar da ayyuka a wannan fanni. sannan ba sa samun damar cin moriyar kudaden da ke shigo kasar ta hanyar ma'adanan karkashin kasa mafarin shirya taron haɗin gwiwa da shugabannin mata domin nazarin hanyoyin da za a bullowa wannan batu Malam Ilyasu Bubakar wanda aka fi sani da sunan Shata na daga cikin shika-shikan Rotab Nijar kasa ce wadda ake haƙo ma'adin ne akwai man feta akwai zinariya akwai ƙarin iranium da dai sauransu cikin wannan tahiyar da aka yi kwado ka Nijar cikin kashi ɗari wajen kashi hamsin da wani abu duka mata ne kuma matasa wajen kashi ɗari kusan kashi saba'in duka matasa ne amma binciken ya nuna kamar wannan ba a dama da su kamar sun zama sani ware cikin tahiyar da ake da muka yi bincike mun hidu menene ke hana ruwa gudu me yasa ba a sa su cikin wannan abu kasar Nijar ta yi fice a duniya a. kan maganar karfen uranium arzikin da wasu kamfanonin faransa suka shafa shekaru sama da arba'in suna haƙowa kafin a shekarar 2021 a rufe ɗaya daga cikin waɗannan mahaƙa saboda abin da aka kira faɗuwar darajar uranium a kasuwanni madam bukari khadijatu na halartar wannan taro daga jihar agades muna so gubernaman su dinga tunani da matasa wanda adakwai da kuma mata ma a dinga tunani bisa harka tallafi na harka da ma'adinai ba mutane babu aiki ana dilike ana cewa abubuwa sun tsaya haka su ma matan jihar difa mai arzikin man fetur ke kokawa da rashin samun damar shiga a dama al'amura da su ballantana su ci moriyar wannan arziki yau shekaru sama da goma bayan fara sayar da man Nijar a kasuwannin ciki da wajen kasar. alhali akwai mata ma'ilmanta da ke iya taka rawar gani in ji madam malami fati daga kungiyar rota difa akwai mata wanda suka yi karatu na minin na ko ina duka kowanne akwai fanni fanni duka yadda maza suke karatu haka mata masu yi karatu kenan in an mu dama muna iya taka rawa a ciki rashin shigar da mata a harkokin gudanar da arzikin ma'adanai yana daga cikin manyan dalilan da suka sa jama'a ba ta gani a ƙas sanadiyar rashin hasken da ke tattale da maganar kasafta kudaden shigar wannan fanni kamar yadda madam Mokhtar na na Fatima Kango ta bayyana. Mace ita ba ta iya mana huci ba yawanci akwai eh, mata da dama wanda in an sa su cikin al'amuran nan za a hita kunya saboda abubuwan da za a amfani da su mace tana yin shi tsakani da Allah kenan kowa za a yi amfana. a ƙarshen wannan zama na wuni biyu mahalartan za su kullo da shawarwarin da za a gabatarwa hukumomi don ganin an sake lala al'amuran ma'adanai a nan Nijar. inda yanzu haka ake gudanar da ayyukan shimfiɗa bututun man fetur na haɗin gwiwa da jamhuriyar benin don so mu fitar da shi zuwa kasuwannin duniya yayin da a dai ɓangare wani kamfanin ƙasar canada ya ƙaddamar da ayyukan haƙar uranium a makon jiya a yankin arewacin ƙasar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. har ya zuwa lokacin haɗa wannan shiri babu cikakken haske kan jam'iyyar da za ta rike jihar majalisar dokokin amurka yayin da ake ci gaba da kidaye kuri'u a wasu muhimman takara da aka yi na kujerun sanata da na 'yan majalisar wakilai a sassan kasar yayin da jam'iyyar republican ta gaza samun nasara a wasu yankuna mai yiwa jam'iyyar democrat ta ci gaba da rike rinjayenta duk da cewa bai taka kara ya karya ba yau bututun da zamu tattauna a kai kenan sunana mahmud lalo madalla. Har yanzu shugaban Amurka Joe Biden bai san ko zai yi aiki ne da majalisar dokoki da ke da ranjayen 'yan Democrat ba cikin shekaru biyu da suka rage masa a wannan wa'adin mulki. Amma da haka yana ikirarin samun nasara. Ya ce yayin da kafafen yada labarai da kwararru suka yi hasashen cewa 'yan Republican za su yi mamaya, hakan bai yi ba. bisa tarihi shugabannin amurka kan tafka asarar kujeru a majalisar dokoki a duk lokacin da aka yi zaben rabin wa'adi sai dai 'yan democrat sun lashe zaɓuka a wasu wurare kamar na yankunan wajen jihar virginia da ke gefen birnin washington dc lamarin da ya hana 'yan republican samun gagarumin ranja a majalisar wakilai sai dai duk da haka akwai yiwuwar kevin mccarthy na jam'iyyar republican shi zai zama kakakin majalisar Maka'cin ya ce 'yan Republican a suke su aiki da duk wanda zai haɗa kai da su domin samar da sabuwar alkibla da Amurkawa ke bukata. To sai dai masu fashin baki sun ce karfin ajandodinsa zai kare ne akan mambobin jam'iyyar tasu da Trump ya mara wa baya. Garrett Martin mai fashin baki ne daga Jami'ar American University. I think it's going to be very difficult for Kevin McCarthy to be able to maintain cohesion. Ya ce zai matukar wuya Kevin McCarthy ya samu cikakken goyon baya saboda rinjayen da za su samu kamar yadda al'amura ke gudana bai taka kara ya karya ba. Al'amari ne da zai buƙaci hikima don samun nasarar haɗa kan mutane. To baya ga haka akwai takarkarin da aka yi na sanatoci a sassan ƙasar da suka shammaci mutane, kamar na arewa maso gabashin jihar Pennsylvania. inda John Fetterman ya doke ɗan takarar Republican Dr. Mehmet Oz, wanda hakan zai ƙara wa 'yan Democrat yiwuwar samun rinjaye a majalisar dattawa. John Fetterman ya ke kare 'yancin mata na basu zaɓi, ƙara kuɗaɗen albashi da samar da tsarin kiwon lafiya abubuwa ne muhimmai da suka shafi 'yancin bil'adama. masu fashin baki sun ce wannan wani abu ne mai kamar wuya idan har 'yan demokrat suna rike da kuri'ar raba gaddama da mataimakiyar shugaban kasa kamala harris za ta kada amy desi mai fashin baki ce a tsangayin nazarin al'amuran da suka shafi hulɗa da jama'a a jami'ar american university The concern is the issues that people entrusted. Ta ce damuwa ita ce wasu daga cikin batutuwan da mutane suka damƙawa 'yan takara da manufofin da suka sa a gaba ba al'amura ba ne da za a gansu a harkokin yau da kullum. Um, a karo na biyu cikin shekaru biyu masu kare kuri'a a jihar Georgia za su iya fayyace wanda zai karɓi rinjayen majalisar dattawa a zaben da za a yi a zagaye na biyu tsakanin ɗan takarar Democrat Sanata Raphael Warnock da ɗan takarar Republican Herschel Walker. Wasu daga cikin masu jefa ƙuri'a a jihar irin su Betsy Nanis sun ce yana da muhimmanci kada a ba ko ɗaya daga cikin jam'iyyun wannan dama. get um, Ta ce ina ga abin da muke bukata shine mu tsaya a tsakiya mun matukar zira jiki a bangaren masu ra'ayin sauyi. Hida Parker wacce ita ma mai kada kuri'a ce ta ce Abin yana yi kamar idan mun ɗauki hanya madaidaiciya sai mu karkace, muna ta kwan gaba kwan baya. dama haka abin yake haka tsarin demokuraɗiyya ya gada. Um, ba za da iya sanin wanda zai yi nasarar rike cikakken rinjaye a majalisar dattawa ba, har sai an yi zaben zagaye na biyu a ranar shida ga watan Disamba, inda masu wuka da kuri'a za su zaɓi tsakanin Warnock da walka a jihar ta Juja. Masu sauraro da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madajin Catherine Gibson da ta hada asalin rahoton sai Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo ke cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu. A gaida Mahmud Lalo, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel.

ra'ayi na farko ra'ayinka ne bafa haruna bajoga kace muddin mahukunta suna son a kawo ƙarshen sare bishiyoyi a lungu-lungu da sako-sako na nijar to su sama wa al'umma hanyoyin da za su yi ayyukan girke-girken su na yau da kullum amma muddin babu waɗannan hanyoyi to dole ne a sare bishiyoyi don yin gawayi saboda ba za a fasa cin abinci ba kullum sai ra'ayin aminu adamu malam maduri mai cewa hakika ya kamata gwamnatin ƙasarmu najeriya da ƙungiyoyin malaman jami'a jami'o'i ta aso su duba makomar ilimin mu domin tabbas ci gaba da shiga yajin aiki zai ƙara sa durƙusar da wannan fannin na ilimi ra'ayi na gaba ra'ayinka ne alhaji umar fore gashuwa kace Allah ya sa taron kwamitin ministocin yankin Afirka ta tsakiya Umar da yake gudana kan batun sauya fasalin takardun kuɗi na sefa da ƙasashen renon Faransa ke amfani da su ya sa ƙasu ta cimma ruwa amin. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayin ka ne Shehu Adamu Rijau. Kai ko cewa kake kai wa juna hari da magoya bayan 'yan takara ke yi yayin da ake yakin neman zaɓe a Najeriya abin takaici ne. kuma hakan ya nuna cewa laifin na gulob ne ba na batar ba allah kyauta to kaɗan daga cikin ɗan ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu rika karantowa. To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. To Maryam a takaice hare-haren da rasha ke kaiwa kan samar da wutar lantarki da watsawa sun yi mummunan tasiri akan fararen hula a ukraine kanan mummunan tasirin na shafan bangaren ayyuka masu muhimmanci kamar kiwon lafiya da samar da dimi a cewar rahoton da ma'aikatan tsaron birtaniya ke fitarwa a kulle yaumi game da mamayar da rasha ta kai wa ukraine ci gaba da mai da hankali akan auna muhimman ababen more rayuwa na ƙasa da sojojin ke yin na ƙara tabbatar da aniyar rasha na kai hari akan faran hula Yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden yana halartar taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya kan sauyin yanayi da ake kuma kira COP27 a ƙasar Misra. Ana sa ran shugaban zai yi jawabi akan matakan da Amurka ke ɗauka na cikin gida da waje akan yaƙi da ƙalubalolin sauyin yanayi. Amma duk da haka mai yiwuwa zai ga cewa wasu mahalartan taron ba su da sha'awar abin da Amurka ta yi. maimakon haka mutane da yawa za su fi sha'awar abinda da kasashe masu arziki za su iya yi nan da nan don taimakawa kasashe da bala'o'in muhalli suka addabe su a ƙarshe iyalan dan kan tabbatar da demokuraɗiyya a masar da ke ɗaure a kurkuku ala abdul fatah sun ce jami'ai sun sanar da su cewa abdul fatah ya yi jinya iyalan sun ce hukumomin ba su yi musu takamammen bayani ba game da yadda lamarin ya kasance Batun jinyar nashi ya zo ne kwanaki kaɗan bayan da Abdul Fattah wanda ya shafe watanni da dama yana yajin cin abinci ya yanke shawarar daina shan ruwa a ranar Lahadi a daidai lokacin da ake bude taro na sauyin yanayi na COP27 a Masar. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyar mu Nashwan ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.